Kungiyar Fulani makiyaya ta Najeriya mai yatti Allah da kungiyar sarakunan gargajiya ta Krista sun cimma wasu kudurorin zaman lafiya don kawar da baro gurbi da kan kawo fitina a tsakanin al'umma. Sassan biyu dai sun gana da mai bawa shugaban Najeriya shawara kan tsaro manja janar Baba Gana mungunu mai ritaya da bayyana cewa masu tada hankali wasu tsiraru ne kawai da akan samu a kowane addini da kowace kabila da ma kowace sana'a. Mind you, the Fulani people, I wonder, these are peaceful people. These are Fulanin da muka sani masu son zaman lafiya ne, amma ba mu san me faruwa ke samu wasu can daban da ke shiga rigarsu suna kawo matsala ba. In ji sakataren kungiyar sarakunan mabiya addinin Kirista, Rabaran Benga Olumuyiwa. Ni ne His Imperial Majesty Eze Dr. Nkeli Nzekwekeli da Okalaku of Ibariam in Anambra State. Mu je gida mu ne, so mutane mu ne, mun san su ne, mun san eh, eh, eh, obansu, mun san su so yaya mu zauna su bata abin good work the president is doing for Nigeria. We cannot stand hold, hold our <laughs> our house and allow it to happen. Ma'ana za ku gano waɗanda ba sa son zaman lafiya ku gyara su ke Definitely za mu fi da su dukansu. Allah mun san da strategy. Ka ji ko wannan mutane na Allah sun zaman laka ɗan mu. A gidanmu ne yana zo a gidana da alhaji mai kudi ba eh, security za su shiga sosai mu yi magana. Shugaban kungiyar mu yatti Allah Muhammadu Kirwa Ardan Zuru ya ce za su ci gaba da gana da kungiyoyi mabambanta don samun fahimtar juna da dawo da salama mai ɗorewa. Jita-jita da labari wanda ba na gaskiya ba shi ya haifar da matsala a wannan kasa Amma yanzu kamar yadda wannan al'amari ya faru yau ga sarakuna shugabannin addinai ne na wani bangare mu shugabanni ne na wasu al'umma kuma na wani bangaren addini mun haɗu wuri guda mun ce mun haɗa kanmu don mu kawo maslaha mu haɗa mutanenmu na ƙasa gaskiya cewa cewa abun da ake waɗi kansu ba gaskiya ba ne wannan zai haifar da zaman lahiya akwai bambancin gwamnati ta kira taro da kuma mutane su haɗu da kansu su ce su sun yadda kamar matsala ce in ta damu kowa ba mai iya maganin matsala in ba masu matsalar nan suka haɗu da kansu suka ce sun kai ƙarshen matsalar su ba. Janar Manguno ya nuna gamsuwar gwamnatin Najeriya da wannan yunkurin da kira ga dukkan al'umma su zauna kan teburin shawari don samun sulhu. If I say I'm extremely happy by extension, the government of the country is also very happy. Mahatma Gandhi once said, an eye for an eye will only make the whole world blind. Manguno ya jawo ayar nazari ta uban gwagwarmayar India Mahatma Gandhi da ke cewa in an yi hukunci wajen in wani ya cire idon wani a cire nasa ma'ana ramuwar gayya to za a iya wayar gari kowa ya zama makaho. Yanzu dai za a jira ga tasirin wannan zama in an duba yadda fitinar makiyaya da manoma kan juya ta kuma bambancin addini ko kabilanci. Nasira da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.